ba ka shi da aka yi wannan maganin da aka ba ka yana sa maka cikinka, cikinka da su wasu garkuwa wanda in cutar ta zo ta buge shi wancan bari mu ji wancan na bukatar ya jama'a an mata sani wannan ba sabon ciwo ba ne wannan an yi shekara da duk da wuce kuma ana so tunawa sai in kawo maka akwatin kana so ka zo kusa da ni ka zo sai in baka ka karanta shi abin da yake cewa wato matsalar mu a nan yanzu akwai wa'yansu kaɗan amma daga cikin likitoci ɗaya eh, tambayar ita ce akwai wayansu likitoci da wayansu profesoshi ko na abin nan wa hausawa musulmi kamar mu sun buga sun buga natijoji wanda ya nuna wannan wannan polio yana cutarwa suka gargaɗi mutane kada su yarda to ka karanta wannan ko ko wani jawabi za ka yi wannan din na karanta wato ba aikin likita akan jarida ko gidan rediyo in kai shahararren likita ne yau sai in je in duwo shi wani mai yin contribution din ka ne na wallafa a kan wannan ciwon in na yi nazari in rubuta don ku zaune na in an ka duniya wasu rubutoci irin na duniya su tura su ce eh wannan wannan takardar da na rubuta ko wannan nazari da ne ya kamata a wallafa shi ana ganin shi peer review amma da rubuta kai ga ɗaya ka wannan ba a jarida ta ba ba ilimi ba ne journalism ne jazakallahu kai. wato abin da ke kokarin bayyanawa kowane mutane masu ilimi suna da kwararru masu ilimi irin su bai yiwuwa irin wannan matsala da kai ɗin likita ne likita ta ce ta karanta wani abu wani likita ya ambata to nan ne zai zama hujja a wurinka amma kai da baka san wannan ilimin ba kawai ka karanta a jaridu ko ko wani ya zo cikin rediyo ya ambata dan rashin ilimin ka da wannan abu ba wuya ya ya ya canza maka amma abin da ake so shine in likita yana da wani abu da ya gani sai ya rubutu cikin majallar likitoci in malami yana so shi malami ne sai dai malamai suke kai malami ne ba jahilai ba ko ban ce abun abun da ya faru a Najeriya kenan akwai waɗannan rubuce-rubuce a intanet a wurare sai a cikin intanet akwai inda ake wato masu bota wa shidan abaratu shidan shi Shi kenan za ka je ka ɗauko masu bota wa shidan ka ce ina gana intanet a shi shidan ba ya kamata bota mishi saboda haka ku mayar kamar yadda Allah ke fafalu ala zikri in ba ta ta'lamun daya daga cikin wannan hujja ne akan ku hujja ne akan ku ɗaya daga cikin ku dauku wanda ya wannan karatu wanda duniyar nan gaba ɗaya ma in akwai matsala shi za a tambaya ya ɗaya muku wannan abu ba haramun ne wannan abun yana amfani ga mu'minai da musulmai saboda haka wannan da ya salwanta da wannan ko aka kashe wani ko duk wanda ya bada fata wannan yana da wannan zunubi kamar yadda zo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane suka bada fatawa mutum yayi wanka bayan an fasa mishi kai maimakon su ce ta taimama suka ba da fatawa sai yayi wanka yayi wannan wanka ya mutu da aka gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qataluhu qatalahumullah sun kashe shi kuma Allah ya kashe su duk wanda ya fatawa wani ya ji ciwo ko ya salwanta ko dukiya ta shi ma Allah sai ya la'ane shi Allah shi da mu to ya ku hankuri ku hankuri in kuna so daga baya zan iya duba in gani kafin haka mun kare da maganan likita to ya maganan siyasa fa domin rashin rashin siyasan nan ne ma ta kawo wannan matsala matsalolin mu ta tattaru da siyasa jama'a to abin da ke damun mutane gashi dai his excellency yarima senator yarima ahmad bakura kowa inda ana tarihin najeriya a duniya in ana tarihin islam a najeriya aka yi maganan su shehu usman danfodiyo da sauransu da sauransu da su saddauna su malam inda ana magana addinin musulunci a Najeriya ba za a ƙara wannan magana ba sai an ce sanato yarima don wani abu da ya yi ma mutane allurar rigakafin dawo da shari'ar musulunci a Najeriya. to sai kuma gashi mun ji wani labari ya kwashi malamai ya je wurin jonathan mu sani ba ba mu sani ba ba mu sani ba meye hikima a ciki meye illa a ciki me amma da aka ce karatu a bakin mai shi yafi me to ga yarima mu je me zai ce mana محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وسلم كثيرا الحمد لله الذي هدانا saboda dimbin sauraren malamai da wa'azi zan gabatar da ayoyi guda biyu wa'anda koyaushe ne zai yi magana ko zai yi rubutu da biyu da kaduna Allah Ta wa lashe ya cikin kaunin yin zane da yi da kima ya ce wani wa inna alaykum ya kiramun katibin ya'lamuna ma yaf'alun jama'a kamar da aka sani Allah subhanahu ta'ala ya sa kamar da ce ni ina sauraron wa'azi ne Allah ya limice ni da riƙawa in yi ji kuma ya yi shi manzo Allah sun ma ya ce idan ka gaban na ka gyara da hannunka idan ba ka yawa ba ka gyara harshenka idan ba za ka iya maka yamaci abin nan da zuciyarka shi ne mafi raunin imani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kudu ila fi rabbika min hijra wa mawsata hasan malamin Allah ya kai shi yana bayani A akan hikiman nan na iya na dade ina rubuce rubuce abubuwan da kai da kuma da ashe ba Allah hikiman ina ganin da yanzu an yi da domin Allah subhanahu da Allah ya ce yuti hikmata da mai sha'u wa man yudallu hikmata faqad utiya khairan kathira lokacin da ina gwamna Allah ya ba dama aiki da kujera ta in wa addinin Allah subhanahu da ta'ala a yanzu Allah ya mai da ni wajen yin amfani da harshe ba ni fatar kare mutu in koma ina cikin mafi masu imani malam na wani malamai da yawa suna wani wannan wa'azi ba ya kai shugaban kasa kowa ya da haka in za a kai mashi sai dai a kai mashi mata ya face ka mata ya ce mata kaza mata ya ce mata yau Allah ya sa ina sanata ina iya kaiwa mai shugaban kasa idan na yi mashi magana na farko da zafi, halin da ciki ake ciki na tabar da tsaro na ba shawara cewa ya kamata hikimar da ke ciki zan ga daga baya a nemi malamai a yi addu'a a ƙasa ta zauna lafiya ya ce kana ya ƙara sunan ce yi mana da kwamishin da ake yanke malamai na tuntun wasu malamai shawara su fice gaskiya ya kamata haka da aka ce wannan taron wallahi da su duka mana ayu da biyu za mu tashi kuma Allah a gan shi a rubuce za a ya man shi in karanta ba wai gabobi na ba su magana malam ta farko da ya magana ya ce mashi adalcin da ba a yi a gwamnati shi ya kawo sauƙin tsaro ba kome ba sannan ya ba da misali da a coci a george amir a bauchi an kama wasu kiristoci sun je su kone coci da ba a kama su sun a ce boko haram amma da a kama an kama su ba mu ji abin da ya faru da su ba ce saboda haka duk a da za a yi magana idan ba a yaki cin hanci da shawa ma ana zaɓi sonka wajen hukunci to addu'a ba ta ci da hausa bayani shi yana raye ba sai na hukunci shi aka sa wani profesa daga maiduguri ya mace ya kuma mu shugaban kasa magana da wani da turanci bayan ya yi shi zai magana ta biyu sai ce shugaban kasa mu daga yanzu a maiduguri an kashe jinar dan ba da borno da yoga da adamawa shina da amfani amma illa kashe shi ya bi amfani shi yawa yanzu yau kasuwancin za ka maka gefe ya gama ba ka magana da su a rayuwar ta lalace ilimi na rabu da yadda za da ya gama aka ma wani mai rai shi ma ya bayani ya ce jihar ne da kashi tamanin bisa ɗari musulmi ne jihar oyo kashi tasirin bisa ɗari musulmi ne jihar oshun kashi ne da tasirin da biyar bisa ɗari musulmi ne ko uku na cikin shida yadda jihar ogun ita ce ta hudu kashi tasirin da biyar bisa ɗari musulmi ne cikin jihar shida jihar yi kawai ce da ogun ai da ogun da amma bayan da ka ba musulmi ko guda da kiristoci ka ɗauko da yoyi saboda haka mu da magana ta farko na ba mu adalci ba mu adalci wani mai magana shi kuma daga kasashen yamurai ya ce a yau da kasashen south south da south east kasashen yamurai da ta wani da shi ta yi akwai doka ba a karantar da ayyuka ba a karantar da musulunci sannan mu ba mu da tsari da mu gina makarantu da makarantu na gwamnati amma mu ba mu da tsari da kuɗin da za mu gina namu makarantu ne amma muna da labarin cewa irin makarantun da ke arewa na almajirai an zo a yi guda guda ko guda ilu daga baya ƙungiyar kiristocin najeriya ta hana to da an yi mana su sai mu sa yaran mu dan kuma idan mu abin mu da su a cikin ba su ma sai su koma yan ta'adda ko su kuma almajirai amma in an ka ba su su dama muna karanta da addini sha Allah za su tashi da tabi'a ta kwarai ta musulunci don musulunci ba addini ta dan su to a gobe wajen ba da amsa shugaban kasa ya ce tabbas ya yarda ya shi kai da ya samu rahoto da musulunci cewa an kama wasu kiristoci su je su kone amma daga nan mai sake da ba da nisa aka zo magana, magana ko shi ma ya fi nan akwai magana da tsara ya ce makarantun nan gwamnatin tarayya an haɗa 'yan mata musulmi su san ɗan ko yayi mace gashin kanta da gangan in inda hinda shi ɗaya ta da kamar ta kuma domin gashin kanta a gashin kanta a ba. to bayan ya fara Allah ce wajibi su kama da wanda aka ce ko sannan magana ya ki ta su da a biba magana adalci wanda aka ce ya tsaye ya dade za a biba ya su a ana sa a yi wasu shirya ta gaskiya nan ne hawa suke ganin cewa kila zan da mun kai sa aka ski mai haru a musa amma da ya zo magana da shi profesa ya ce ya ce gobe insha Allah zai kira shi da zai kuma za a saki siyasar ba saki ba jama'a yanzu akwai siyasar mai dubuli akwai siyasar suna magana da yaran su suna kasuwanci suna abin haka magana ilimi ya ce zai kira binin da da ita ma tana da imani fasar ma da zauna da ita ba kai karshen cewa a rika bari mata yan unity school da kan gama bare suna da ilahi yan kwanin ilahi saboda haka kamar da Allah ya ce wala yahzunka wannan inna izata lillahi jami'a ni da zaki ne ko wallahi bai tashi man da hankali buri na in tashi kamar mu ubangiji subhanahu ta'ala ina farin ciki kamar yadda da musulmi yake buri sannan ban san wata ayar Qur'ani ba ko hadisi wanda ta nuna cewa na daidai Allah ya ce kullu Allahu wa malikal mulki tu'til mulka man tasha shi ya ba kai mai? don bi don halaye idan mun canza ya canza mun lana to akwai ayyuka ta hana ma amana da shugaba kai ni in akwai ta sai akwai to don haka na zo gidan da Kaduna wasu na cewa an za a bai kuma da mu shugaba wallahi ta yani ko magana siyasa ba yi ba dama za mu tambaye ka anan Kaduna anan Kaduna na gidan rediyon Kaduna akan magana APC ta tambaye na ce ni Allah ya ce ta na yi gwamnan jihar Zamfara sau biyu shekara takwas a jam'iyyar yanki yanzu na yi sanata shekara hudu kuma ina sanata da yadda Allah subhanahu wa ta'ala a kan wannan jami'a saboda haka na ce wallahi ba zan na yi ta faɗa ba kan kurkoi ba wallahi haka na siyasa ba zan canza jami'a ba amma idan jami'a ta ta koma APC ni ma na koma APC a lokacin ne ma aka tambaye su cewa idan ba a jam'iyyar APC da sun samu billahi ne za mu je mu yi zanga-zangar lumana a Ibn koya sai ran da an kai mana rijista akan haka sai muna kama a hanyar da mutum sanda an gugu da mutunci a kamar to ta yaushe dai saboda ɗai na san irin wannan magana za ka ci gaba da yi malam ya damu yana so yi mai bayani sai ya ce ko ya zo yi da ce wannan dama da Allah ya bani don abin da mutane da sun kai man a gidan rediyo don wallahi wata an kafin ba a yi awa guda ba sai da wannan hanya ta gidan rediyo ta cika gwamnati daga abuja ta ba da cewa da muna yan kodewa aka bugo waya a wasu a kan haka da ya dace da ba in mashi bayani ba in muku bayani domin kuna da haƙƙi ku san da haƙƙi ciki yari mai yadda shi insha Allah kuma zan goyi bayan idan Allah a cikin gidan yadda na faɗa wasu mutane suna ganin kowa da nashi tunani da nashi tunani amma ana tunani na gwada Muhammadu ya gida ya mutuntar da shi wacce kasar nan. Yana jagoranci amma mutane suna kula su maganu amma ina tabbata cewa ko wanda ke za a yi ana neman jagoran wanda idan ya shiga bai baya bai da tsoro idan aka samu irin haka nan sai in buhari ya ce ba shi sannan irin mulkin za mu fito insha Allah mu ci muna saboda haka ba maganar siyasa wurin kuma gobe ma in dai ba maganar siyasa za a yi ba yace za a taru a yi magana in dai za a je kuma ba mu da makamin a tafi bare a ce an ce wani shi kaza wani shi kaza wani shi kaza wallahi kowa ya ce da tashi tunani kuma ya magana da aka yi kuma mun fara ganin amfanin ta manzo kuma ya ce ko da ana ka dan yara gyara kai ta da aka gyara insha Allah sa malinta Allah ya kike mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abinda abinda da ya Allah ya ce idza ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin to abinda zan iya fahimta daga wannan cewa shi shugaban kasa kuma kowa ya sani baya jin abubuwan da ke faruwa saboda haka da aka haɗa mai malamai kai tsaye sun mai magana abin da yake ake bukata amma kuma abin da ya fi man mutane ciwo girke musu sojoji da aka yi a garukansu a cikin wannan ba wanda ya wannan magana to abin da muke so yanzu ka sake tara malaman kuma ka koma wurin president ka ce ba abin da ya kawo mu ba abin da ya kawo mu sai a cire muna wayannan sojoji da aka girke a garuruwan musulmai muna ba da shawara har da malam cikin dara a'a ni banda ni me yasa ni a gidan rediyo na faɗa ni ra'ayina da shi Jonathan in zai tambaye ni nasiha ta ni ni na faɗa gidan rediyo sun yi abubuwa ni nasiha ta a wurin shi ya yi resign na riga na faɗa me sa na faɗa haka abin da sa na faɗi haka abin da sa na faɗi haka domin mutane 'yan ta'adda sun saka bom a abuja ya kashe mutum goma sha biyu 'yan najeriya an yi ijram an yi criminal mutane sun mutu shi shugaban kasan shugaban security din shi ya fito ya ce mutanen da ake tuhuma ya ce ba su bane sai ga shi aka kai kotu a south africa aka ce lalle su suka yi wannan ta'addan kuma su suka yi kisa kuma yan ta'adda ne to kuma har yanzu bai fito ya ce muna da allah na yi kuskure to in a kasashen turawa ne wurin mutanen da suka waye da siyasar duniya sai voluntary retirement voluntary ya ce a'a to tunda na irin wannan kuskure wannan ta'asa ya haɗu da jinin mutane to ni gashi na ajiye wannan aiki shine ra'ayina amma na sa Najeriya zai yi wuya mutu ya bari saboda a sake tara wasu malaman a kai shi a ce matsalan mutane a nan shine sojoji da aka girke kamar yadda ya faru a Lagos da aka yi sojoji gwamna ya rubuta mishi ya ce sojoji yaƙin makiya suke yi yaƙin makiya suke yi ba a sa su wurin civilian sai dai in ana so a ce mutanen lagos makiyan najeriya ne nan take aka cire musu sojoji mu ma muna son in ba a iya samun shugabanni gwamnoni su je ba tunda yanzu allah ya maka wannan kwarjini allah ya baka ikon haɗa malamai kuma kowa na bai shakkan ikhlasin shi domin tun mutane sun zo suna mun kuka na ce a'a ban shakkan ikhlasin shi amma dai yanda yake tunani kuma zai yi bai zurfin tunani na siyasa akan al'amarin ba amma na sani cewa ban shakka ikhlasin shi kuma yanda yake tunani na ce la'allama shi yasa ya kawo mana shari'a wannan kasa yi tunanin shi yake duk yanda abu ya girma ya kumbure ya shakuɗe shi wurin yarima abu ne mai sauki abu ne mai sauki saboda haka muna fata ya excellency a sake wannan yunkuri abin da yake faruwa sojojin nan muna bukatan a cire su don abubuwa kamar gudama uku na ɗaya ana wulaƙanta mutanen da ba ruwansu da wannan al'amarin maza da mata manya da ƙanana duk ana wulaƙanta su zai ba za ka sani ba domin kana da ɗan sanda a cikin mota na ɗaya kenan wulaƙancin da ake wa mutane na biyu na biyu in mun yadda ya saba ya zama jiki in an zo zaɓen nan da kake magana to ba za a samu ya adalci ba domin dama an riga an girka sojoji su danne mutane a cire su don mazaɓen da ke zuwa na uku duk lokacin zaɓe ya zo 'yan siyasa ko ƙungiyoyin siyasa matsalar su kuɗi maƙudan kuɗi maƙudan kuɗin da za su tsaya a yi zaɓe da kyau to girke sojoji a najeriya arewa nan ya ba ita hukuma ta sama 'yancin ta rinka ɗiban miliyoyin kuɗi kowane wata da sunan wai tsaron najeriya amma in an cire wayan nan sojojin kun ga an huta da tara wayan nan kuɗi so maslaha ku 'yan siyasa ce kuma maslaha jama'a ce ina za a kai sojojin a kai su boda a kai su si gadin boda ba an ce makamai suna zuwa ta adamawa ba a kai su bodan adamawa amma a sa su cikin yola a'a ba an ce suna fitowa daga mali ba a kai su boda amma garin musulmai muna roƙon ku don Allah a yi wannan yunkuri domin shi Jonathan ɗin ya ji cewa ba mu buƙatan wayannan sojoji a cikin garin mu Allah saka maka da alheri kuma mun gode maka sannan wannan ansan da ka bayar ya nuna lalle kai shugaba ne cikin al'umma jazakallahu khairan alhamdulillah Ah, sai ku ta bari sai gobe. A bar sai gobe. Ina je wuri ina je wuri ya ko a je wurin wato kwamitin wannan masallaci din muna godiya mashi likita da ya samu lokaci mai tsawo sannan kuma ya zo ya mana bayani a wannan wuri sannan kuma a tashi wato yariman bukura shi ma muna masa sanata yariman bukura muna masa fatan alheri kuma muna masa godiya da ya samu lokaci ya zo ya mana waɗannan takardun bayani bayan wannan kuma Allah ta bata malam akwai mai girma sarkin gwandu ya aiko da dubu hamsin cewa a ba waɗannan da suke musulunta sau da aka wannan ba na wani na kwamitin masallaci sannan kuma Allah ta bata malam akwai wasu wurare na masu musulunta wanda muka tara su sun kai kiman dubu takwas kaɗan kaɗan wanda ake aiko ake aikowa sannan kuma wata baiwa Allah kuma ta karo dubu biyu ya zama dubu goma kenan